وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فاتا الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله ina godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya tara mu a wannan fili mai albarka a yau wannan safiya ta lahadi shida ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina yinin da shine yini na tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da biyar miladiya ina godiya ga ubangiji ta'ala da ya bani ansar da ya bani ikon ansa wannan gayyata da aka yi daga kungiyar mata musulmi wato famon reshen jihar yobe wannan gayyata an mun irin ta bara a lokaci makamancin wannan a cikin watan ramadan amma kuma saboda rashin lafiya ban samu daman zuwa ba a yau na zo da wuri na zo tun misalin karfe tara da minti ashirin a daidai lokacin da ɗaya bisa ukun wannan taron ba su zo nan wannan wajen ba waɗansu dalilai suka fitar da mu daga cikin wannan wuri ne da mai girma mataimakin gwamna wanda shine dalilin da muka ɗan zo kuma a makare daga baya matashiyar da aka ce zan yi magana a kai suwane ne mata musulmi ko menene hakikanin mace musulma sifofinta ɗabi'unta halayenta yaya ayoyi na alkur'ani mai girma da hadisan manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka shata yadda ake so ya mace ta kasance wannan shine abin da za mu magana a kai a yau na kasa magana zuwa gida biyar kashin magana na farko alaƙar mace da ubangijinta kashin magana na biyu alaƙar mace da kanta a karan kanta kashin magana ta uku alaƙar mace da iyayenta sannan kashin magana ta hudu alaƙar mace da mijinta sannan kashin magana ta biyar alaƙar mace tsakaninta da 'ya'yanta idan akwai sauran lokaci sai in kawo kashin magana ta shida alaƙar mace tsakaninta da ƙawayenta na farko alaƙar mace tsakaninta da ubangiji subhanahu wa ta'ala mahaliccinta ta wannan fuska so ake mace ta zanto mai imani cikakken imani imani da Allah imani da dukkan abin da ya wajaba a yi imani da shi yadda da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin sana abin bauta ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi mahalicin da ya halicci kowa ya samar da komai ta yi imani da littattafai da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar a na daban-daban da annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo a lokuta daban-daban ta yi imani da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala mala'ikun da ubangiji subhanahu wa ta'ala ne kadai ya san yawansu tare da bambance sunayen waɗanda alkur'ani ko hadisi ya bayyana sunansu da bambance ayyukansu kamar mala'ika jibril da wannan sunan aikinsa kuma shine shine jakadan Allah zuwa wajen annabawa don isar da wahayi kamar mika'il da wannan sunan aikinsa kuma shine aka wa nauyin kula da saukar da ruwan sama da kuma fitar da tsirrai kamar mala'ika israfil wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗora nauyin yin busa a kansa shi zai yi busa ta farko wadda kowa zai mutu kuma shi ne zai yi busa ta biyu wadda kowa zai tashi a ranar tashin kiyama don hisabi a gaban allah kamar munkarun da nakir waɗanda su suke yin tambaya ga dukkan mutumin da ya mutu bayan an binne shi a cikin kabarinsa yadda da mala'ikun da suke rubuce ayyukanmu da maganganunmu wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin da mata tafalun ma yalfid min qawlin illa ladayhi raqibun atid yadda da dukkan abin da ya wajaba imani da shi ana son mace musulma ta zama haka duk abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya lissafa shi a matsayin daya daga cikin rassa na imani to ta yadda da shi a matsayin reshe da imani a matsayin gaba ta imani ta yadda da shi a matsayin gaba ta imani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya bayyana a cikin hadisi sahihi imani yana da bangarori 60 da doriya a wata riwaya ya ce saba'in da yan kai mafi girma daga cikin bangarorin imani kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah mafi zama karami a cikin bangarorin imani imatatul adha an tariq kawar da dukkan wani abu mai cutarwa daga kan hanya kamar mutum yana tafiya ya ga kwalba ko dutse ko kusa ko dukkan wani abin da idan mutum ya taka zai iya cutuwa abin na iya masa lahani mutum ya tsaya ya kawar da wannan abu ɗaya ne daga cikin ɓangarorin imani to wajibi ne mace musulma ta zama haka ta yadda da dukkan ɓangarorin imani ta yadda da dukkan abin da ya wajaba imani da shi sannan na biyu ta zanto ba ta sakaci wajen sallah salloli guda biyar a yini da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta waɗanda saboda mahimmancin wajabcinsu ba a wajabta su ba a ƙasa irin yadda aka wajabta sauran ibadoji sai da aka yi isra'i da mi'raji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam isra'i ɗin ita ce tafiyar dare daga makka zuwa baitul maqdis tafiyar da ta kai tafiyar wata daya idan da za a tafi a ƙasa ko akan doki ko akan raƙumi mi'raji din ita ce daga baitul maqdis zuwa sama har zuwa zuwa saman bakwai a nan ne inda aka wajabta sallah a daren isra'i da mi'raji don saboda mahimmancinta a karan fari an wajabta ta a matsayin sallah hamsin aka rinka ragewa har ta dawo a matsayin sallah biyar ubangiji subhanahu wa ta'ala Ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na canja zance tana nan duk da adadinta ya dawo sallah biyar amma ladan zai zama ladan sallah hamsin ma yubaddalul da ladayya dan ba na musanya zance in ji Allah subhanahu wata'ala wannan ke nuna mahimmancin sallah da haka ubangiji ta'ala ya mayar da ita rukuni daga cikin rukunan musulunci guda biyar da haka mace musulma ba ta sakaci da sallah daga lokacin da ta san cewa ta zama baliga ta san sallah ta zama wajibi a kanta sawa'un ta yi aure ko bata yi aure ba a yadda aka saba a rayuwa ta gargajiya da mace ba ta fara sallah sai an yi mata aure wata ma ko an yi mata aure ba ta fara sallah sai in ta yi haihuwar fari wata ma sai ta yi haihuwa ta biyu to wannan gargajiya ce da al'ada amma a koyarwa ta addini daga lokacin da ya mace ta zama baliga to sallah ta zama wajibi a kanta da sauran wajibai na addinin musulunci takan zama baliga ne kuwa tun daga 'yar shekara sha biyu ko sha uku wani lokacin ma kafin ta kai haka bayan sallah ta farilla guda biyar a yi ne wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce tana kankare zunubi tana ɗaukaka darajar bawa mace musulma tana yin salloli na nafila domin salloli na nafila mahimmancin shine suna cike gibin da aka samu a salloli na farilla salloli na nafila kuma daraja daraja ne mataki mataki ne sallar shafa'i da wuturi ita ce sallar da tafi kowace girma daga cikin sallolin nafila shi yasa manzon Allah baya barinta ko a cikin halin tafiya ko a cikin halin zaman gida daga nan gurin sai raka a tanar fajiri wadda manzon Allah ya ce khairun minad dunya wa ha, ta fi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi daga nan gurin sai sallolin da ake kira arrawatib arrawatib arrawatib sune salloli raka'a biyu da mutum ke yi a cikin yini wanda hadisi ya tabbata cikin sahih muslim cewa dukkan bawa mumuni da zai tsare a raka goma sha biyu a cikin yini ubangiji ta'ala zai gina masa wani katon gida a cikin aljanna waɗannan rakawoyi goma sha biyu a cikin yini mutum zai raka a shida a lokacin azhar wato a hudu kafin azhar biyu bayan ya yi sallah azhar ko kuma ya yi biyu kafin azhar hudu bayan ya yi azhar din sannan bayan sallah magariba kuma ya yi biyu ya zama takwas kenan bayan sallar isha'i yayi biyu sun zama goma kenan daga nan sai guda biyan can da na magana ɗazu wanda zai yi bayan alfajir ya ke to kafin sallar asubahi raka ta na alfajir kenan kaga sun zama raka a sha biyu waɗannan su ne ake kira rawatib daga nan gurin sai salatu duha sallan walaha wadda al'adance galibi tsofaffi ne suke yin su amma sallah ce da manzon Allah ya ambace ta da suna salatul awwabina sallar masu komawa ga ubangijinsu wato alamar mutum yana da karfin imani da kuma kyakkyawan fata na samun shiga aljanna a gaina yin sallar duha manzon Allah ya bayar da zaɓi ga dukkan mutumin da zai sallar duha wa eh, salatu duha ko dai ya raka'a biyu ko ya raka'a hudu ko ya raka'a shida ko ya raka'a takwas duk abin da mutum ya zaɓa ya ya halatta ko wata rana ya biyan wata rana hudu wata rana shida wata rana takwas a haka ake yin sallah ta ha. dukan waɗannan suna cikin salloli na nafila waɗanda suke da matukar falala daga nan gudun sai kiyamun laili sallolin dare ko cikin ramadana ko wajen ramadana sallar dare a bace mai daraja manzan Allah ya ce mafificiyar sallah bayan sallar farilla ita ce sallar da mutum yi cikin duhun dare kamar yadda ficin azumi bayan azumin watan ramadana shine azumin da mutum ya yi shi a cikin watan almuharram wato wata na farko a kalanda ta musulunci Wani hadisi yana cikin sahihu muslim sallar dare tana ɗaukaka darajar bawa ubangiji ta'ala ya yi masu yinta da cewa ta tajafa zunubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jaza'an bima kanu ya'malun hakalkalin su yana nesa da inda shimfidar su take domin lokacin da mutum ke tsaye kaga hakalkalin ya yayi nesa da kan katifar da yake bacci sama da lokacin da mutum yake zaune ya yad'una rabbahum khawfan wa tama'an suna roƙon ubangijinsu don jin tsoron azabar su da kuma kyakkyawan fata na samun rahamarsa wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka arzuta su fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun ba wata rai da ta san me aka ajiye musu aka ɓoye musu na kyakkyawan sakamako na abin da zai faranta rai a gidan lahira jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon irin abin da suke aikatawa don haka mace musulma tana kokarin ribatar irin waɗannan ayyuka na falala sannan mace musulma an santa da yin azumi na wajibi da kuma yin azumi wanda yake na nafila sannan mace musulma an santa da jin cewa a duk inda ta take duk inda ta sa kafa tana jin akwai rakaba ilahiyya ta tare da ita abin da ake kira ar-rakabatul ilahiyya abinda Allah ya faɗa cikin cewa inna Allah kana alaikum raqiba a duk inda kuke Allah yana gadin Allah yana kiwon ku abinda abinda za ta san Allah yana kallanta kuma ya sa mala'iku su rubuta abinda ta ce da abinda ta aikata babu yanda za a yi ta bayyana tsiraicinta a ɗakin da ba namijinta ba ta bayyana tsiraicinta a ɗakin da ba nata ba ba a gidansu ba saboda tana jin cewa ubangiji ta'ala yana kallanta kuma ta san cewa manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi sahihi cewa dukkan matar da ta yaye tufafinta a ɗakin da ba na mijinta ba a gidan da ba na iyayenta ba to kamar ta keta hijabin da ke tsakaninta da mahaliccinta ta san manzon Allah ya faɗi haka don haka tana kaffa kaffa a cikin rayuwarta mace musulma tana yadda da dukkan abin da Allah ya kaddara mata a cikin rayuwa abu na farin ciki takan ɗauka cewa daga Allah ne ba dabarar ta bane ba idan abu ya same ta kishiyar farin ciki na bakin ciki kuma takan dauka cewa kan kaddarawar ubangiji ne ba ta damuwa ba ta jin cewa wani ne ya yi mata ko wasu wancan ne suka yi mata dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo hoton yadda ya kamata mummuni ya zama a ɗaya daga cikin halayen nan guda biyu mummuni na gari idan alkhairi ya same shi sai ya gode wa ubangiji baya jingina abin zuwa ga dabararsa sai ya jingina abin zuwa ga fallata ubangiji mummuni na gari idan kishiyar alkhairi ya same shi to sai ya haƙuri ya jure baya yin fushi da abin da Allah ya kaddara masa a inda yake cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair in asabathu sarra shakara fa kana khairan Allah wa in asabathu darra sabara fa kana khairan Allah abin mamakin lamarin mu'mini al'amuransa gaba ɗaya alkhairi ne in farin ciki ya same shi sai ka ga ya gode wa ubangiji sai hakan ya zama masa alkhairi tunda Allah ya ce La'in shakartum la nakum wa la in kafartum inna azabi la shadid in kun yi godiya cikin dangin nemomi da nake baku zan kara muku amma idan kun bijire kuwa to lallai azaba ta mai tsanani ce wa in asabat khadara sabara fa kana la idan kuwa abin damuwa ya same shi abu mai cutarwa ya samu mummuni to sai ya haƙuri haƙurin nan sai ya zama masa alkhairi tunda a wani wuri Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana cikawa masu haƙuri ladansu ba tare da lissafi ba ba a kidaya wajen lada ga masu haƙuri don haka musamman muna ta san wannan sai zanto ɗabi'ar ta ne yadda da dukkan abin da Allah ya hukunta game da ita mace muna ba ta zuwa wajen boka ba ta zuwa wajen malamin duba ba ta zuwa wajen malamin tsibbu don wata bukatar kanta ko kuma don ta cutar da 'yar uwarta wannan ba ɗabi'ar ta bane ba ta san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito dukkan wanda ya je wajen malamin duba ko boka ya tambaye shi wani abu kuma ya gaskata abinda malamin duban ya faɗa masa lam tuqballahu salatu 40 yawman ba za a karɓi sa ba ta kwana 40 to sallah kuma ita ce abinda za a fara yawa mutum hisabi a kai ranar tashin kiyama idan ta yi kyau ana sa ran sauran ayyukan su su kyau idan ta lalace dukkan ayyuka sun lalace ta san cewa manzon Allah ya faɗa cikin hadisan da Imam Abu Dawud ya ruwaito dukkan wanda ya je wajen boka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya cewa abinda aka saukarwa manzon Allah tsira da mutunta tabbata gare shi dan haka ba ta duk zuwa wajen boka ba ko malamin duba duk abinda take son za ta yi a madadin duba sai ta yi istikhara dan shine abinda manzon Allah ya bayar a madadin duba Jabir dan Abdullahi yace manzon Allah ya kasance yana koya mana istikhara irin yadda yake koya mana sura daga cikin surorin alqur'ani dan mu iya abinda ake kira da istikhara neman zabi kai ne kake son zaka yi aure sai kake son ka san alkhairi ne ko ba alkhairi bane ke ce wani yake neman ki da aure sai kike son ki san shin akwai alkhairi wajen auren ku da shi ko babu alkhairi kai ne kake son zaka fara wani aiki ko zaka fara wani kasuwanci sai kake son ka san alkhairi ne ko ba zai zama alkhairi ba abin ya koyi gare ka to sai ka yi istikhara ko ki istikhara kuma abin ba wahala kuma kai za ka yi da kanka ke za ka yi da kanki wani baya wa wani istihara yadda mutum zai yi shine zai sallar nafila a biyu a kowane lokaci ya ga dama ko da daddare ko da rana sai malamai suka ce ko da lokacin da aka karhanta yin sallar nafila ne ya halatta kai a raka'a ta farko mutum zai karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu fatiha da qul huwallahu ahad yayi tahiyya yayi na annabi ya sallama sai ya karanta du'aul istikhara da manzon Allah ya koyar da sahabbai addu'ar da ake yi ta neman zabi din ita ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim har zuwa ƙarshe ka je wajen malami ya rubuta maka ita ya karanta maka ita har ka iya ma'anarta ya ubangiji ina neman zaɓinka ina neman ka yi min zaɓi ta hanyar zaɓinka ina neman ka bani iko ta hanyar ƙudurarka ina roƙonka daga falalarka domin kai ne masanin bebu domin kai ne mai falala falala wadda take mai girma ya ubangiji in ka san wannan al'amari da zan yi alkhairi ne a gare ni cikin addini na da rayuwata to ka sauƙaƙe min shi in yi shi cikin sauƙi ka kaddara min shi ka bani ikon yinsa ya ubangiji in ka san wannan al'amari da zan yi za ka ambaci sunan abin sharri zai zai zama min a cikin rayuwata ko addini na da ƙarshen lamari na to ka kawar min shi ka kawar da ni sa ka canja min alkhairi duk inda yake sannan ka bani ikon yinsa ma'anar abin da ta ƙunsa kenan idan har mutum ya yi wannan babu laifin ya yi sau biyu ko so uku ina nufin ya maimaita sau biyu ko so uku kai yau kai gobe kai jibi ba mafarki za ka gani ba za ka ji wani abu ne a cikin zuciyarka nan natsuwa idan Allah ya zaɓa maka yin abin za ka ji kana natsu abin a cikin zuciyarka idan Allah bai zabar maka shi ba za ka ji zuciyarka ba ta natsu da shi ba karka gina akan so na abin ko rashin so a'a natsuwar zuciya dan akwai lokacin da kana son abu amma zuciyarka bata natsu da shi ba dan idan ka gina akan so wannan baya nuna Allah ya zaba maka dan da ma kafin ka yi istikara kana so natsuwar zuciya ake nema to da zaran ka samu natsuwar zuciya to Allah ya maka zabi da zaran ka ji zuciyarka ta kai ta komo to ubangiji ta'ala bai nufi ka da kai wannan abu ba kenan bai maka zaɓin wannan abu ba sai ka yi kokarin ka yanke shi ka haƙura da shi duk da zuciyarka tana so ka haƙura da shi to wannan shine wajibi ga mutum abin da zai yi a madadin duba a madadin zuwa wajen boka mace musulma takan zanci tufafi da ya kamata ya mace musulma ta sa a matsayinta na budurwa ko bazawara ko matar aure a matsayinta na yar makaranta a matsayinta na ma'aikaciya ta kan sanya tufafi da shari'ar musulunci ta amince mace ta sa lokacin da za ta fita daga gida tufafin da zai rufe jikinta ba inda zai bayyana sai fuskarta da tafin hannunta tufafin da ba na kwalliya ba sannan babu ƙanshin turare ta tare da ita ba ta sanya turare lokacin fita domin haramun ne sanya turare lokacin fita dukkan sanya tufafi na musulunci mace musulma ba ta ke kwanta inda babu kowa daga ita sai namiji tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba yanda za a yi ɗa namiji ya ke kwanta a wurin da babu kowa daga shi sai mace face sai shaidan ya zama na ukunsu mace musulma ba ta yin tafiya daga garin da take zuwa wani gari ita kadai dole sai da mijinta ko muharraminta direba ba muharrami bane sai dama in akwai dangantaka ta jini da ya kamata ya zama muharrami da haka ka'idar musulunci dole sai da muharraminta ko mijinta kuma haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi wani cikin sahabbai ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam? an rubuta ni cikin sojojin da za su je yaki ga matata kuma za ta je aikin haji kuma babu wani maharami tare da ita yaya za a yi sai manzo Allah ce in talik wa hujja ma'a imra'atik fita daga cikin sojojin jihadi je ka tafi aikin haji tare da matarka tun da ba maharamin da zai tafi tare da ita aka cire shi daga cikin sojojin da za ta fi jihadi duk waɗannan ababai da na kidaya ababai ne da in kun lura da su alaƙa ce ta tsakanin mace da mahaliccinta yayin da za ta yi ɗaya daga cikin wannan ba ta neman izinin mijinta ba ta neman izinin wanta ba ta neman izinin mahaifinta ba ta gani kafara da unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kafir cewa abin da aka saukarwa manzon Allah tsaya da mun tabbata gare shi da haka ba ta yi duk zuwa wajen boka ba ko malamin duba duk abin da take son za ta yi a madadin duba sai ta yi istikhara dan shine abin da manzon Allah ya bayar a madadin duba Jabir dan Abdullahi ya ce manzon Allah ya kasance yana koya mana istikhara irin yadda yake koya mana sura daga cikin surorin alkur'ani dan mu iya abinda ake kira da istikhara neman zabi kai ne kake son zaka yi aure sai kake son ka san alkhairi ne ko ba alkhairi bane ke ce wani yake neman ki da aure sai kike son ki san shin akwai alkhairi wajen auren ku da shi ko babu alkhairi kai ne kake son zaka fara wani aiki ko zaka fara wani kasuwanci sai kake son ka san alkhairi ne ko ba zai zama alkhairi ba abin ya koyi gare ka to sai ka yi istikhara ko ki istikhara kuma abin ba wahala kuma kai za ka yi da kanka ke za ka yi da kanki wani baya wa wani istikhara yadda mutum zai yi ne zai sallar nafila a biyu a kowane lokaci ya ga dama ko da daddare ko da rana waɗansu malamai suka ce ko da lokacin da aka karhanta yin sallar nafila ne ya halatta kai a raka ta farko mutum zai karanta fatiha da kulli ya ayyuhal kafirun a ta biyu fatiha da kulli huwallahu ahad ya yi tahiya ya yi salatin annabi ya sallama sai ya karanta du'a'ul istikara da manzon Allah ya koyar da sahabbai addu'ar da ake yi ta neman zabi din ita ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim har zuwa ƙarshe ka je wajen malami ya rubuta maka ita ya karanta maka ita har ka iya ma'anarta ya ubangiji ina neman zaɓinka ina neman ka yi min zaɓi ta hanyar zaɓinka ina neman ka bani iko ta hanyar ƙudurarka ina roƙonka daga falalarka domin kai ne masanin gaibu domin kai ne mai falala falala wadda take mai girma ya ubangiji in ka san wannan al'amari da zan yi alkhairi ne a gare ni cikin addini na da rayuwata to ka sauƙaƙe min shi in yi shi cikin sauƙi ka kaddara min shi ka bani ikon yin sa ya ubangiji in ka san wannan al'amari da zan yi za ka ambaci sunan abin sharri da zai zama mun a cikin rayuwata ko addini na da ƙarshen lamari na to ka kawar min shi ka kawar da ni gabarinsa ka canja min alkhairi duk inda yake sannan ka bani ikon yin sa ma'anar abin da ta kausa kenan idan har mutum ya yi wannan babu laifi ya yi so biyu ko so uku ina nufin ya maimaita so biyu ko so uku kai yau kai gobe kai jibi ba mafarki za ka gani ba za ka ji wani abu ne a cikin zuciyarka nan natsuwa idan Allah ya zaɓan maka yin abin za ka ji ka natsu da abin a cikin zuciyarka idan Allah bai zabar maka shi ba za ka ji zuciyarka ba ta natsu da shi ba karka gina a kan so na abin ko rashin so a'a natsuwar zuciya dan akwai lokacin da kana son abu amma zuciyarka ba ta natsu da shi ba dai idan ka gina akan so wannan baya nuna Allah ya zaba maka dan dama kafin ka yi istikara kana so natsuwar zuciya ake nema to da zaran ka samu natsuwar zuciya to Allah ya maka zabi da zaran ka ji zuciyarka ta kai ta komo to ubangiji ta'ala bai nufi ka da kai wannan abu kenan bai maka zaben wannan abu sai kai kokarin ka yanke shi ka hakura da shi duk da zuciyarka tana so ka hakura da shi to wannan shine wajibi ga mutum abin da zai yi a madadin duba a madadin zuwa wajen boka mace musulma ta zanci tufafi da ya kamata ya mace musulma ta sa a matsayinta na budurwa ko ba zaura ko matar aure a matsayinta na 'yar makaranta a matsayinta na ma'aikaciya ta kan sanya tufafi da shari'ar musulunci ta amince mace ta sa lokacin da za ta fita daga gida tufafin da zai rufe jikinta ba inda zai bayyana sai fuskarta da tafin hannunta tufafin da ba na kwalliya ba sannan babu kanshin turare ta tare da ita ba ta sanya turare lokacin fita domin haramun ne sanya turare lokacin fita dukan sanya tufafi na musulunci mace musulma ba ta ke kwanta inda babu kowa daga ita sai namiji tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba yanda za a yi ɗan namiji ya ke banta a wurin da babu kowa daga shi sai mace face sai shaitan ya zama na ukunsu mace musulma ba ta yin tafiya daga garin da take zuwa wani gari ita kadai dole sai da mijinta ko muharraminta direba ba muharrami bane sai dama in akwai dangantaka ta jini da ya kamata ya zama muharrami da haka ka'idar musulunci dole sai da muharraminta ko mijinta kuma haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisi wani cikin sahabbai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an rubuta ni cikin sojojin da za su je yaƙi ga matata kuma za ta je aikin haji ko babu wani muharrami tare da ita ya za a yi sai manzo Allah ce in talik wa hujja ma amratik fita daga cikin sojojin jihadi je ka tafi aikin haji tare da matarka tunda ba muharramin da zai tafi tare da ita aka cire shi daga cikin sojojin da za ta fi jihadi duk waɗannan ababai da na kidaya ababai ne da in kun lura da su alaka ce ta tsakanin mace da mahaliccinta yayin da za ta yi ɗaya daga cikin wannan ba ta neman izinin mijinta ba ta neman izinin wanta ba ta neman izinin mahaifinta ba ta neman izinin shugabanta ma'aikata dan za ta yi sallah dan za ta yi azumi dan za ta yi kiyamul laili dan za ta yi waɗannan al'amura duk gabanin gaba ɗayan su ibada ne na tsakaninta da mahaliccinta sai dai in abu ya zama nafila to dukkan aikin nafila miji yana da haƙƙi akan mace cewa sai ta nemi sa, musamman in ya ci karo da lokacin yana da buƙatar ta kan wani aiki da za ta yi masa ko yana da buƙatar ta a karan kanta amma duk abin da yake wajibi ne ba nafila ba to ba ta buƙatar neman izinin miji ko mahaifinta kafin ta aiwatar ko miji yana so ko baya so dole ta yi domin haƙƙin Allah shine abin da yake wajibi mace ta gabatar da shi akan haƙƙin kowa a sararin duniyar nan bangare na biyu alakar mace da kanta alaƙar mace da kanta a musulunci na farko ana son mace ta zama mai tsafta tsaftar jiki tsaftar tufafi tsaftar mahallin da take zaune ina nufin mahalli ya shafi gida gida ko ya kunshi falo ya kunshi ɗaki ya kunshi kicin ya kunshi ban daki duk wanne yana cikin kewaye inda mace take zaune dan mace ta zama mai tsaftar jiki lokacin da za ta fita amma a je gidanta a ga ta da datti a ga kicin ɗinta da datti ban ta da datti wannan kazama ce ba mai tsafta ba ce ba mai tsafta ita ce wadda ta zanto mai tsafta a dukkan waɗannan bangarori tsaftar jikinta da tufafinta da mahallin da take zaune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin tsafta a cikin hadisai masu ɗumbin yawa tsaftar tufafi din da tsaftar jiki ayoyin alkurani sun yi ishara zuwa ga tsafta bangiji ta halace wasu ya baka fatahir inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin akwai mazajen da suke son tsafta Allah yana son masu tsafta akwai mazajen da suke son tsarki Allah yana son masu tsarki ubangiji ce tufafin kaka tsarkake su manzo Allah ce wajibi ne kan kowane musulmi duk kazantarsa Allah kalla a ce yayi wanka a kowane mako manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana haka cikin hadisai masu dimbin yawa Urwa ibn Zubair da ne na asma binta abi bakar siddiq Allah shi kare da gare ta wanda asma ita ce yayar ummu na aisha matar annabi yace wa inna la nasma'u darbaha bi siwak yace muna wasa a gidan ummu na aisha yaso da dama abin da yake jan hankalinmu motsin ta lokacin da take tsaftace hakoranta aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin sahih muslim ita aisha da kanta take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana la da laylan wala naharan fa yastaqiz illa tasawwaka qabla an yatawadda manzan Allah bai taba kwantawa barci ya farka ba da daddare ko da rana Fati sai ya tashi da asuwaki a bakin sai yana kwatace hakoransa kafin ya alwala in dai ya barci ya farka ko gingide ya farka sai ya dauko asuwaki ya tsaftace haƙoransa. saboda barci na sa yawon bakin kai canja ko yaya minti goma ne minti goma sha biyar ne to kaga shi manzon Allah na yi ummu na Aisha na yi wato shi da matarsa duk suna yi kenan da haka ana bukatar tsafta wata rana manzon Allah na zaune a cikin masallaci sai ya ga wani mutum gashin kansa a rikide ga datti gashi kuma bai taje gashin kansa ba sai ya nuna shi da hannu wato yana umartarsa yana masa magana da hannu irin maganan bebaye dan kare masa magana da baki jama'a su je masa fallasa yana masa haka wato fita ka je ka wanke kanka ka gyara gashin kanka sai mutumin ya fita ya je ya wanke gashin kansa ya gyara gashin kansa ya taje ya gyara gemarsa sannan ya shigo cikin jama'a sannan sai maza Allah ce haba haka ba yafi ba mutum ya zo kansa da sa a gyare ai yafi sama da ya zo cikin datti cikin jama'a sai malamai suka ce to kun san cewa dai da tsaftar namiji da tsaftar mace wanne fa muhimmanci ko fara ji na mace in ya zanto namiji bai kyale shi haka ba to ina ga mace min ba bi aula namiji kansa an ce ya gyara gashin kansa kare bar shi alalace ya gyara gashin gemunsa kare bar shi alalace to ina ga mace min ba bi aula ta zanto mai kula da gashin kanta ta zanto mai tsaftace jikinta ba a san mace ta zanto kazama a karan kanta musulunci ya ci karo da kazanta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lissafa waɗannan al'amura yace dukkanin su suna daga cikin tsarki na musulunci abu na farko yanke farci abu na biyu aske gashin hamata abu na uku aske gashin gaba kuma ya nuna cikin wani hadisi gashin hamata da gashin gaba ya kamata cikin kowane kwana arba'in na ce mutum ya yi aski abu na hudu maza Allah ya ce aske ko kuma wanke dukkan wata mahaɗa ta gaba inda yake zama wurin matattara ta datti mahaɗar gaba yanzu idan ka lura da mahaɗar ka ta nan wurin gwiwar hannu daidai nan wurin yakan zama wurin datti haka gwiwar ka ta kafa daidai nan wurin yakan zama mai wurin datti matse matsin cinyoyi yakan zama wurin tara datti hamata yakan zanto wurin tara datti gindin wuyanka yakan zanto wurin tara datti hanci yakan zanto wurin tara datti manzo Allah ce dole ne musulmi ya rinka bibitar waɗannan wurare yana gyara su gindin kunne dole ne da tara datti ko wanka mutum ya je idan ka zame ne idan ya wanka ya dawo za a gane dan taba kunnen sa gaji za a ga ka kwakwalo datti sai da kuma kai maka haka kai kazanta dan ka nuna masa kai mai tsafta ne sai ka dan samu hankisa haka ko <laughs> tishu a hannunka ka ce ka gani kai kazami ne ka nuna masa ma'ana dole sai mutum yana lura da waɗannan wurare mace sai tana kula da irin wannan in ba haka ba sai ki zama ku caka a wurin mijinki dai idan namiji ana buƙatar haka yana ga mace dole ana buƙatar ta zama mai kula da irin waɗannan ababe amma wani sai zauna farce ɗin nan wata bata kula cewa farce ya girma ta yanke shi ko farce na kafa ko na hannu zako zako kamar kyanwa ba abin da ya dame ta sannan kuma sai ya zama wurin matattarar datti da shi za ta rinka yanke yanke a yanzu lokacin azumi ɗin nan da shi za ta zo ta yanke yanke salat ya za a ci sanar ɗinki a ji daɗi da wannan barci zako zako a hannunki duba ki gani da kanki fa ko da yake da kin na faɗa zaki rufe ba ko mai rufe dan rufin asiri ba ko mai amma dai ko shakka babu ne wannan ba abu ne mai kyau ba ya kasance kawai an bar farce haka zako zako ko na hannu ko na kafa da haka mace musulma za ta zanto mai tsafta mai tsaftar jiki mai tsaftar gida mai tsaftar komai da komai ya zanto a tsaftace kuma ku sani cewa tsafta din yana daga cikin rukunin aure sannan mace musulma za ta zanto mai kwalliya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taba ganin wata mace hannun ta fari sai ya tambaye ta kina da miji tace eh yace kuma hannun ki fari sal ko lalle babu ko kunshi babu sai ka ce hannun namiji ashe mace musulma na bukatan yin lalle kuma ya kasance ta iya zabar design mai kyau in ma bata iya ba ta zabo ta taitaya ta zaben design mai kyau ko ta sa mijin ya taya ta zaben irin wanda yake so ya gani a jikinta a hannunta ko a kafarta babu laifi shi kuma ya karfafe ta akan haka ko da yake wani lokaci akan samu matsala wajen waɗansu mazajen ko da matarsa ta yi lalle baya yabawa ko da matarsa ta yi kitso baya yabawa waɗansu mazan suna da wannan matsalar ta yi kitso baya ganewa ko ta yi kitso ko bata yi ba ta je gyaran gashi ta dawo baya yabawa to wannan yana konawa masarai da yawa daga cikin mata wannan yana konawa masarai kai da za ka karfe ta idan ta yi kitso ta dawo ka ce wai wai wai ka gaskiya kitson nan yayi kyau wace ce ta yi gaskiya wannan ni zan biya ya kamata duk wata ta zo kai justa TV biyu ni zan zo ya kamata kai wannan sai in kara mata kwarin gwiwa wace ce ta yi wannan lallan gaskiya ta iya wai ya kamata a nemo ta to irin wannan yana da kyau amma ta yi ta fito da hannun ta dan yi wasa da shi haka a gaban ka wai dan ka gani kamar yadda ake kallon wata irin wata dan ya tsaya kai kuma ba ruwanka ba abin da ya dame ka hakikanin gaskiya ka kashe mata gwiwa wannan ba daidai bane ba abu na gaba mace musulma a karan kanta ana son ta zanto mai tsaka-tsakiya wajen abincinta wajen ci da sha da tufafi ta zanto mai bi tsaka-tsakiya cikin tsarinta na gudanarwa a abinci ta zanto mai bi tsaka-tsakiya a abin sha haka a tufafi wannan ne zai ba ta lafiyar jiki wannan ne zai bata karfin jiki wannan ne zai sa ta zama mai nishadi wannan ne zai sa ba za ta yi nauyi da yawa ba wannan fa duk malaman musulunci suke faɗa a cikin rubuce-rubucen su kar ku ɗauka cewa a cikin rubuce-rubucen yan boko na karanto ko alama duk a cikin littattafai na addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace ma mala adamiyun wi'an sharran min batnihi dan adam bai taba cika wani mazubi mafi sharri ba sama da cikinsa ba wata kwantena da dan adam ya taba cikawa mafi sharri a duniya sama da ciki fa in kana la muhalata fa'ilan in ya zanto dole sai mutum ya cika ciki din to ga yadda zai yi cika ciki din fa sulusul li ta'ami kashi daya ya sa abinci wa sulusul li sharabihi kashi daya ya sanya ruwa wa sulusun na nafasihi kashi ɗaya ya bar wa numfashi wannan hadisi ne ingantacce wanda Imam Ahmad ya ruwaito shi wato ya zanto cewa mutum yana tsara cikinsa a haka kar ya zanto mai haɗama wajen cin abinci zai ba mutum lafiyar jiki zai ba shi kuzari zai ba shi nishaɗi zai ba shi damar motsi na zirga-zirga cikin sanyin rai kuma zai sa cutuka da dama ba za su shiga jikinsa ba sannan ya tabbata daga umar ɗan khattab yake faɗakar da mutane wata rana ce iyyakum wal bitana fi ta'ami wa shara ku kiyayi cika ciki da abinci da abin sha fa innaha mufsidatu lil jasadi cika ciki a take da abinci da abin sha yana lalata jikin dan adam murisatul lisaqam yana gadar da wato cuta ga jikin dan adam muksilatun an salati kuma yana gadarwa da mutum kasala wajen sallah da sauran ibadoji wa alaikum bil qasdi fihi ma to kuna bin tsaka tsakiya wajen abinci ko abin sha fa innahu aslahu lil jasad ya fi sa jiki ya samu lafiya wa abadu an saraf kuma ya fi nisantar da almubazzaranci karshe ma dai ubangiji ta ala cewa yi wa kulu washrabu wa la tusrifu ku ci ku sha kar ku zanto masu israfi abinda ake nufi da israfi wato almubazzaranci da haka mace musulma ana son ta zama haka mace musulma ana son ta zanto mai kula da ilimi ilimi na addinin musulunci da ilimi na rayuwa wajibi ne wace musulma ta kula da ilimi domin ilimi shi ne dan adam dan adam bangare biyu ne gangan jiki wanda yake ginuwa da abinci da abin sha da iskan da dan adam ke shaka da kuma wurin zama kayatacce mai kyau daga nan gurin sai kuma ruhi rai wanda kuma yake ginawa a sakamakon ilimi tatacce da mutum zai samu ilimi na addini da ilimi na zamani shi yasa wani mai hikima ke cewa lisanin fata nisfun wa nisfun fu'aduhu wa lam illa suratu lahmi wa dami wato zuciyar dan adam ita ce rabi rabin kuma shine sauran jikin dan adam abin da ya shafi harshe da sauran amma da zuciyar dan adam ita ce rabin jikin dan adam gaba daya zuciyar dan adam ba abin da yake rayar da ita sai ilimi ilimin addinin musulunci da ilimi na zamani dole ne ya kasance mace tana bada kulawa game da waɗannan bangare tun a gida ya zanto iyayenta sun ɗora mata karatu na addini da ilimi na zamani da aka kawo ta gidan aure miji kuma ya ci gaba daga inda iyaye suka tsaya in ta samu sukunin yin karatu a gida fa biya wa ba ta samu su sukunin yin karatu ba sai miji ya sa ta karatu na karatu wanda za ta yi koda tana babba ba a girma da yin karatu kuma shi karatu kullum in ka ce yanzu na yi girma da yinsa to ka bari aka yi wata daya sai ka yi da na sanin ina ma na fara tun watan da ya wuce aka yi shekara daya sai ka ce ziya tsaye na ma na fara tun shekara da ta wuce idan an ci sa'a ta yi karatu wani mataki na karatu har ma ta samu wata takardar shaida ta karatu diploma ko digiri na ɗaya ko na biyu duk wannan baya nuna an wuce karatu dole a gida tana da tsari na karatu tana da wani rukuni a cikin ɗakinta wanda ta ware na littattafai wanda take nazarin su lokaci bayan lokaci kaset kaset da take sauraron su don haɓaka iliminta video ko audio kaset waɗanda take yawan sauraron su don ci gaban kwakwalwarta tana da tsari na sauraron waɗansu shirye-shirye masu amfani a gidan rediyo ko talabijin waɗanda suke da alaƙa da addini ko noma ko kiwo ko kiwon lafiya ko wayewa ko zama na duniya ko rayuwa ko tarbiyyar yara gidajen talabijin da rediyo ɗin na nan gida najeriya ko na waje gwargwadon matakin ilimin da suke da shi da yarukan da take ji waɗanda za a tsare suke ba ta bari lokuta su tafi a banza ba tare da ta ƙaru ba wato su yi ta wucewa a shirme ko cikin abin da ke baya da amfani ko kuma amfaninsa ya zama dan kankane matuka kwarai da gaske dole ana son mace musulma ta zama da wannan sannan mace musulma ita ce wadda take kwarewa wajen zabar kawaye na gari tun lokacin da take budurwa haka da bayan ta riga ta zama mace babba matar aure tana budurwa kawayenta na gari ne haka bayan ta zama matar aure ma kawayenta na gari ne aboki a wurin ɗa namiji da kawa a wurin mace suna da tasiri wajen wani irin salon rayuwa mutum yake dauka shi yasa wani mai hikima ke cewa anil mar'i ila tas'al fasal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarin bil muqarin yaktabi idan ka tashi sanin mutum baka san shi ba nema abokinsa in ka san abokin shi to ka san shi ma'ana in ka ga banza ne abokin to shi ma wancan ne ya zama ya zama banza in ka gane zatsai ne to ko shakka babu wancan zai zama da zatsai da haka ya kamata abokinka ya zama nagari abokinka ya zama mai himma da kwazo ya kamata kawarki ta zama ta gari kawarki ta zama mai himma da kwazo so ake abokin ka ya kara maka imani da takawa da tsoron Allah ka koyi abin kirki ta tare da shi in ka manta alheri ya tunatar da kai in za ka yi sharri ya hana ka so ake kawarki ki koyi alkhairi ta tare da ita kuna taimakekeniya wajen ayyukan alkhairi ke da ita in kin manta alkhairi ta tunatar da ke in za ki yi sharri ta yi miki wa'azi ta tunatar da ke ta nuna miki ba kyau ba kawa ba ce ba wanda za ta rinka zuwa ita ba ta haifa za ta ba shi shawara na gari kishi baya sa ta bayar da gurguwar shawara wajen kula da ɗan da ba ita ce ta haifa ba sannan mace musulma ta gari takan zanto mai nuna ƙauna ga mijinta fata ya da sirrinsa ga sauran mutane ba ta kai kukansa wajen iyayenta domin idan tana yawan kai kuka wajen iyayensa wajen iyayenta za ta zo ta shirya ita da shi iyayen kuma suna ci gaba da jin haushinsa akan kukan da ta kai sannan mace musulma takan tsaya tare da miji cikin abin da yake tare da shi na farin ciki kamar yadda take tsayawa tare da shi cikin abin da yake tare da shi na bakin ciki ba ta ja da baya idan yana cikin matsala za ta tsaya ta taimaka mishi har ya fita daga cikin matsala za ta kada kafa gwiwarsa a cikin rayuwa kuma za ta taimaka mishi da shawarwari na gari kuma na buga tambayoyi da yawa mace musulma game da 'ya'yanta ana son ta zama mai ji cewa ya'ya amana ce ta Allah a hannunta da ubangiji ta ala ya daura a hannunta kuma zai mata tambaya akan ranar tashin kiyama dole ne ta tarbiyyance su don Allah ya ce ya yi ko an amanu kuma a wa ahlikum nar ya waɗanda suka yi imani ku tsare kanku ku tsare iyalinku daga wuta takan yi kokarin kula da 'ya'yanta takan nuna musu rahama da jin kai da tausayi takan nuna musu soyayya ba ta bambanta tsakaninsu da maza da mata duk ɗaya ne a wajenta takan yi musu addu'a ta gari a lokuta da take sa ran ansa addu'a takan tsara musu lokutansu lokutan tafiya makaranta akan kari da lokutan tafiya islamiyya akan kari da lokutan hutunsu da lokacin wasansu da lokacin yin barcinsu da kuma lokacin yin bita na karatunsu takan karkasa awanninsu yaushe ya kamata su kwanta barci yaushe ya kamata su farka takan lura da lokuta na ibadarsu a gaban idanta suke cin abinci a wani tsari ya kamata su zauna zaman cin abincin ta tabbatar sun wanke hannu kafin su ci sun yi bismillah kafin su fara sun ɗauke kwanukan sun mayar inda ake ajiyewa sun yi hamdala bayan sun kammala sun wanke hannu bayan sun kammala takan koya musu kowane irin tsari takan koya musu tsaftace jikinsu tsaftar tufafinsu tsaftace ɗakinsu da suke kwana kula da shimfiɗinsu duk mace musulma ana son ta zama haka takan taya su zaɓen abokanai na gari idan maza ne ko zaɓen ƙawaye na gari idan mata ne ba yadda za a yi ta kyale ƙawarta tana yin ƙawance da yaran da bata san ko su waye ba ko ɗanta na yin abokanai da 'ya'yan da bata san gidajensu ba ita take zaɓen abokanan dan ta san gidajensu gida ne na gari da ake lura da tarbiyya irin yadda ita take lura da tarbiyyar ƴaƴanta ba za ta yadda ba ita tana kokarin gina tarbiyya ta kyale ƴaƴanta na cakuɗuwa da yaran da za su rusa tarbiyyar da take ginawa ita da mijinta mace musulma na son ta zama haka sannan mace musulma tana kokarin ɗorawa ƴaƴanta darasi na tarbiyya gaskiya rikon amana jarumta tausayi san juna tsakankanin junansu girmama duk wanda ya girme su ko da ba gidansu ɗaya ba ballantana yayyansu ballantana iyayensu ballantana abokanan mahaifinsu ballantana kawayen mahaifiyarsu takan koya musu kunya takan koya musu dukkan wani hali na gari takan koya musu ziyarar dangi a lokutan ziyara kamar ranakun juma'a lokutan karamar sallah da babbar sallah takan koya musu lokacin farin ciki su je su taya murna takan koya musu lokacin jaje su je su jajinta idan wani abin jaje ya faru tun suna kanana ba su san ma me yasa ake taya farin ciki ko ake taya jaje din ba dan su tashi sun saba da irin wannan mace musulma takan haddace waɗannan al'amura da diddigin su takan ɗauka cewa ƴaƴanta su ne mafi mahimmancin abu a wajenta bayan mijinta don haka ba ta sakaci da su ba ta danka tarbiyyar su kadai a hannun makaranta ko ta danka tarbiyyar su a hannun talabijin ko ta danka tarbiyyar su a hannun satellite ko ta danka tarbiyyar su a hannun yan wasan kwaikwayo ba ta yarda wannan ba ba ta yadda da kallon fina-finai a gidanta sai waɗanda ta nutsu cewa ba su da hatsari dangane da tarbiyyar yara wannan shine halin mace musulma ta gari dangane da kula da 'ya'yanta ɗan uwan musulmi abubuwan da na so in faɗa suna da yawa to amma kuma lokaci ya tafi da yawa gashi kuma ana cikin wata ramadan waɗansu ku da yawa a rana suke sannan kuma ga tambayoyi idan na ce zan ci gaba kila tun kuna fahimta kuna riƙewa har za ku zo ba ku iya riƙewa abin da ya kamata shine in dakata a nan gurin abin da na faɗa ya zama daidai ubangiji ta'ala ya sa mu a cikin lada mu duka abin da kuma na yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ta'ala ya yafe mu kuma ubangiji ya nuna mana kurakuran mu da mu gyara wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah amma malam ta sai gaci kuma wasu na son ne ko da miki ne ka dauka akan mace da kawayenta akwai mutunci mace musulma game da gawayenta na faɗa a baya cewa yana daga cikin abinda ake gane mace musulma ta gari da shi a ga ta kware wajen zaben kawaye a can na ce ta zaɓi miji na gari to kuma dole ne ta zaɓi kawaye zaben kawaye ko yakan gini ne duk lokacin da zaka zauna da mutum akan abin da zaka karu da shi ta fuskar addini da kuma rayuwa ta gari ba kawai rayuwa ta kyale tun duniya ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce inda yake cewa masalu aljalis salih wa jalis su ka hamil misk wa nafikh alkir yace misalin abokin zama na gari da abokin zama wanda ba na gari ba kamar mai ɗauke da turare ne da mai rura ziga-zigi a makera shi wanda yake ɗauke da turare ko dai ka saya a wajen shi ko ya baka kyauta ko in kana tare da shi ka ji kanshi ba ka yin hasara amma wanda yake rura ziga-zigi a makera kuwa ko dai ya bice ka da ƙura ya kona ka da tarzatsi ko kuma ka rinka jin warin makera ta tare da shi to haka manzon Allah ya bada misali tsakanin aboki na gari da wanda ba na gari ba aboki na gari shine mai dauke da turare ka sai turare kaga aboki na gari idan ka ce baka shawara ta gari ba yanda za a yi hayince ka zai baka shawara ta gari zai faɗa ma gaskiya ko baka so kawa ta gari za ta faɗa miki gaskiya ko baka so to shine ka sai turare kenan dan ka ne ma sannan aka baka ko ya baka kyauta aboki na gari zai maka nasiha ko da baka nema ba kawa ta gari za ta baki nasiha ko da bake nema ba to kin ga anan wurin kamar mai turare wanda ya baka ba tare da kasaya ba ko kuma ka ji kanshin ko da bai baka ba aboki na gari halinsa na gari da kake gani yau da gobe sai ka koya ko da bai taɓa maka nasiha ba irin yadda kawa ta gari in kina tare da ita hali na gari da kike gani sai ki koya ko da ba ta taɓa koya miki ba to haka manzo Allah ya bada misali to amma idan mutum yana tare da aboki wanda yake ba na gari ba kina tare da kawa wadda ba ta gari ba to abin da ke faruwa shine kamar mai zuga zugi a makera mai zuga zugi a makera ko dai kona ka da wuta ko kuma ka rinka jin warin makera ta tarbis to kawa ta gari za ta daura ki akan ɗabi'ar banza hali na banza ko kuma ke da kanki ki koya ko da bata taba cewa zoki ba da haka nan gurin aboki na da tasiri ta tare da mutum shi yasa manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi innamal mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil mutum yakan rayu ne akan addinin abokinsa kowa ya duba ya ga wa ya kamata ya zama abokinsa ita kuma abota ana tana ana ana gina ta ne akan akan san Allah akan san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan Allah madaukakin sarki ya ce al-akhlaqu yawma idan ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa muttaqin idan baki zaɓi kawa ta garba kika zaɓi gawa wadda take ba ta garba kullum sai ki zuga zaman ku shine yi da mutane da gulma da annayumanci da ƙarya da zage-zage da shiga haƙƙin mutane da kun zauna a wuri ko biyu in ta uku ta taho kafin ta zo kun kare mata kallo wace atamfa ta sa wani takalmi ne a kafanta wani yari ne a kunnanta wani zobe ne a hannunta wani aurolo ne a hannunta a hanya kafin ta zo kuna yi da ita da zaran ta zo kuma kenan a gaisa a yi shiru in wata ta taho kuma sai a haɗu da ita kuma a yi da waccan da ta taho ta hudu to kun ga wannan ba kawayen arziki ba kenan to waɗannan suna da tasiri kuma waɗansu kawaye ɗin waɗanda ba na gari ba sukan ziga wata kawa har ta kashe aurenta tsakaninta da mijinta kuma abinda waɗansu ba sa shi ne bayan sun ziga cikin kashe aure tsakanin ki da mijinki sai su je su nemi mijin haka tana faruwa wata za ta ziga ki dan ta nemi mijin daga baya wata za ta ziga ki dan ita tana waje ubangiji ala bai sa ta samu miji ba ki fito ku zama ɗaya ke da ita don haka tana faruwa to a nan wurin dole sai kin zaɓi kawata ta gari wadda za ta rinka faɗa miki gaskiya wanda ba za ta rinka hada kin fada tsakanin ki da mijinki ko yan uwanki ko kuma sauran kawayen ki ba kuma kuma galibi mata musamman masu kananan shekaru sukan dauka kawarsu ta fi son su ma sama da uwarsu dan haka shawarar kawa a wajen su suna da muhimmanci sama da shawarar uwa to wannan kuma kuskure ne babu yanda za a yi uwa da ta haife ki wata ta zo ta kasance sama da ita a duniya wannan ba gaskiya bane ba da haka sai a yi hatara ba ma ka ce minti biyu alhamdulillah malam Allah ya baka lada Allah kuma abin da ka faɗaɗar da mu ya amfani mu ya zama mu ta shiga biyar mutum da ta su shi ne ne ya a sallar da asar ne sallama a a biyu ya uku bayan ma mu sun ce a raka ta uku ya yi kujera ta to ya za a wani wani irin imam ne kuma ya yi raka'a ta biyu ya yi sallama sai aka yi subhanallah sai ya tashi sai kuma a raka'a ta ukun kuma sai ya sujada ɗaya sai kuma ya sallama to duka dai wannan dai in dai da zai iya fahimta rikicewa ne dai ba a san dai ne ya faru ba shi ne kadai zai iya bayanin me yasa ya samu kansa cikin wannan hali amma a nan take tun da yana zaunan bai riga ya tashi ya tafi raka'a ta huɗu ba da abin da ya kamata ya shi ne sai ya ƙara raka'a wato sujada ta biyu sai ya tashi sai ya kawo raka'a ta hudu sai ya zauna ya tahiya sai ya sallama sai ya baɗi shi kenan ya wadatar duk wannan ƙare-ƙaren da ya sujudun baɗi guda ɗaya ta wadatar a kai to amma yanzu aiki ba san yadda yi ba da yanzu ana ba da labarin abin da ya wuce ne yanzu su ba mu san me suka yi ba tunda da dole ba za a ce yanzu sun baro wannan labarin haka suna jira sai sun yi wannan fatawar ba idan ba su yi komai ba haka a kwaɓe da aka kwaɓa wancan abin yanzu ana jiran a ji wannan fatawar sannan a san da aka yi to duke kenan wancan sallar gaba ɗaya ba ta yi ba ne ba gaba ɗaya ta ba ta yi ba sai an rama ta kenan to shi kenan to shi kenan a wani yawan labari cewa abin ya faru kuma an sake sallar ne gaba daya alhamdulillah na'am amma da mai tambayar na cewa shi ɗalibi ne kuma yana son shiga itikadi na kwana goma amma yana da jarrabawa a cikin kwana shida shi zai iya fitowa ya rubuta jarrabawa da kuma ya koma ci gaba da itikadi a'a ai da zaran ka fito zai tikafi ya rushe bayan shi dai tikafi ba a fita sai dai in za ka kasa shi ne kai na kwana uku daban ka fito ka gama sannan kuma ka in ka gama jaraba sai ka sake shiga kuma ka yi sauran kwanakin da suka yi saura wannan ya halatta tun da lallai bane sai kai kwana goma a jere gaba daya Allah ya zama mai tambaya na cewa shin ya halatta wata ba musulma ba ta yiwa wa musulma ido a'a bai halatta ba wadda ba musulma ba ta ga tsaraicin musulma bisa ga zance wanda yake mafi inganci cikin zantukan malamai don gashin mace tsaraicin ta ne ba a san wanda ba musulma ba ta ga tsiraicin ya musulma sai in ya zama larura kamar rashin lafiya abin da yasa dan gashi tsaraici ne kuma yana ɗaya daga cikin kwalliyar ya mace idan ta ga gashin ne ya burge ta tana iya ba da labari ko wajen ba da labari ta iya ba da labari ga wanda ba musulmi ba ko ga namiji wanda yake fasiki ka matar wani tana da gashi shi kuma wannan na iya darsuwa a zuciyarsa ya zai ya ga matar wani ya zai ya ga gashin matar wani daga nan kofar fasadi na iya faruwa wannan shine dalili ko mace musulma fasika ce ba a san a ta kai ta gani dan ka taje ta bada labari a wani waje ballanta na mace kuma wadda ba musulma ba wannan dai na cikin ababai waɗanda suke muna sakaci da su dan mu san su ba a addinin shi na'am Allah ya ga tawara a dai da wasu shi wannan tambaya shi ya kuma mata musulmi masu zuwa salon wajen gyaran gashi wanda aka gari garin su ba musulmi ba ke da su sai su lura ko su musulman su bude wurin gyaran gashin mana da kansu tun da dai sana'o'i ne wanda kuma ana samun kuɗi da su wato mukan zama wai gidadawa komai sai waɗanda ba musulmi ba za su yi mana wannan gidadanci ne ya kamata mu karfafi matan su kansu su bude wajen waɗannan sana'o'in ko da yake matsalar da ake samu shine waɗansu malamai kuma a waje ɗaya da suke bada mafata wadda wanda zai salon don masu sai ta shiga jahannama an mata wanka a jahannama haka wannan ita ma wata matsala ce ta daban <laughs> da aka samu waɗansu malamai da suka zafafa wajen zuwa salon don ma kamar an je duk wanda zai kamar ta shiga jahannama gaba ɗaya wanda wannan kuskure ne cikin ado da mata suke yi da kwalliya da suke yi ko shakka babu akwai ababen da suke na haramun amma akwai ababe da suke kuma na halal to sai a tantance wanne ne na halal a ba su dama su yi wanne ne na haram sai a hana su yanzu misali karin gashi haramun ne gyara gyarar ido a aske ta haramun ne wannan la'anta ta zo cikin hadisi gyara wushiriya wannan haramun ne da nassin hadisi la'anta ta zo akan wannan to kaga wannan duk sai abin nan amma yanzu kunshi abu ne mai kyau mata har na annabi sun yi kunshi sun yi lalle sannan mace ta gyara gashin kanta wannan ba haramun bane ba amma mace ta yi bilisin dan ta karawa kanta fari wannan haramun ne ya shiga cikin ta gairar kalkilla a dan mace ta yi shampo ta gyara gashin kanta wannan bai zama ta gairar kalkilla ba tunda gashin baya da wama a haka yanzu za ta je ta gyara gashin kan yayi kamar na turawa amma da an jika shi kwana biyu kuma zai koma yadda yake da angulu ta koma gidanta na zamiya ashe ta zama ta gairar kalkilla ba saboda haka wannan ba za a ce ya zama ta gairu kalkila ba ta gairu kalkila abin da zai tsaya a yadda yake saboda haka wannan shi dai kamata mu hattara don haka ya kamata a ce su kansu mata musulmai su buɗe wurare na kula da gyaran gashi ɗin ko tsaftar mata ko kwalliyar mata wanda za su rinka yawa yan uwansu kuma ya dace da tsafta a wurare haka da aka ci gaba da yawa kamar za su gani kamar a Kaduna kamar a Kano akwai inda za ka ga mata musulmai din sun bubbuɗe suna yi ko ma ba sa yarda namiji ya shiga wajen mutum zai kai matarsa amma ba da inci ya shiga wajen sai dai ta shiga a yi mata ya fito ta fito ta same shi a motar sai dauke ta tafi to ya kamata ji irin waɗannan a buɗewa har akwai ta uwa da ta buɗe da take gina wani wuri ƙato ne ma a Kano ta kai ni na gani dan ta nemi shawara a musulunci mai dace da mai bai dace ba wurare sosai na kwalliya ga mata wurin ya ba da ƙaye sosai da sosai a turai ta ɗauko hoton abin amma ta zo muka zauna muka yi tebulin din shi ma ga inda ya dace da musulunci muka ta ya dace nan bai dace ba kuma ta rushe sosai wuri na kwalliya in dai matar ka ta fito shi ke nan kawai ba magana wuraren kayatarwa sosai da kunshi ne da menene komai da komai da sauransu to kaga wannan yana da kyau haka yana da kyau haka dan kwalliya din yana da kyau ne ko mutum yana da kyau ba sai kara da wanka ba ana ga wata malam an yi wani da zuwa garin da kuma kunshi irin na da ake yi mata a taba ko hannu samu da wannan ya kaga wannan barna ce wannan haramun ne haramun ne haramun ne haramun ne ba kun shi ne haramun ba shi namijin da yake yi shi ne haramun wannan kuma duk fitila ce da bature ya kawo yanzu hali na gidajen kwalliya da ake yi a turai sai ka samu in namiji za a yi masa kwalliya mace za ta yi masa in mace za a yi wa kuma namiji ne mata kaga wata barna wai shi namiji ba wanda zai gane ya kyau sai mace ce za ta gane ya kyau ita ko mace ba wanda za ta gane ya ta kyau sai namiji saboda haka sai namiji ya je wurin yara wa zai aske masa gatin hamata ya yanke masa farce ya aske masa kaza ya yi masa kaza ya masa kaza wani zai masa wa zai masa tausa duk mace zai masa kaji wani sikenci sannan wai kuma ita mace wa zai mata wannan wani namiji zai mata kaga da wannan khutuwatu shaytan kenan da Allah ce za ta tabo khutuwatu shaytan wannan ko ko bai halatta ba wannan ya kamata mata ne za su yi wa mata kunshi Allah ya gawa ta mana mai tambaya na tambaya ne game da jinin haila a watan Ramadan. Shin an ce sadaka azumi ko kuma azumin ake ramawa? A azumin ake rama babu wata sadaka. Da jinin haila da jinin biki dukkanin su mace za ta rama adadin kwanakin ne da bata yi azumi ba. Allah ya gawa ta mana mai tambaya na ta bana cewa shi ne a matsayin gaisawa da musabaha a ake a bayan sallah a musulunci ya zo a sunna ne ko kuma akwai harci a kai. bai zuwa sunna ba ko da shi usman dan fodo ya ce bid'a ce gaisawa bayan sallah farilla da yin sallama an ce assalamu alaikum gaisa assalamu alaikum gaisa wannan bid'a ne ba da asali cikin sunna har yanzu mai tambayar na ci gaban cewa to bayanin daga hannu biyu bayan sallama da ake yi a bayan sallah a bid'a ne daga hannu a yi addu'a bayan sallah daga hannu a yi addu'a bayan sallar farilla ya saba sunar manzon Allah bayan sallar nafila shine ya dace da sunna a bayan sallar farilla manzon Allah yana yin abin da ake kira du'a wa ibada du'a wa ibada addu'o'i na ibada shine azkar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram ya karanta qul huwallahu kafa uku qul a'udhu rabbil falaq kafa uku qul a'udhu rabbin nas ayatul kursi subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 wallahu akbar wallahu akbar 34 ko kuma ita ma 33 cikon na ɗari la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir da sauran ababan da suka tabbata a cikin sunna manzo Allah su kadai yake in ya gama shi kenan amma idan an gama sallar nafila ko ba a yin waɗannan sai annabi ya daga hannu sai ya addu'a wannan shine bambanci tsakanin farilla da nafila to Allah ya wuce mana mai ta mai wannan bukata da na so a ga kunnan yara mata da waɗanda suke irin matsatsan kaya musamman ma a wannan lokaci haramun ne ya mace ta sanya kaya wanda zai matse jikinta ya rinka bayyana tsaraicinta manzo Allah ya nuna duk wanda ta yi haka la'ananniya ce har kuma yace il da fa hunna mal'unat ko la'ance su in kun su domin su din la'anannu ne manzo Allah ya faɗa haka dan kausasa harshe gare su dan haka duk wanda take fatan tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama bai kamata ta yi haka ba haka kuma bai kamata ta kyale yarta ko kanwata ta yi haka ba a nan gudu ina ganin laifi ne na iyaye domin duk uba mai kula da tarbiyya bai kamata ya kyale ƙasa ta fita akan haka ba idan kana da ya'ai kai ne za ka san irin ɗinkin da ya kamata ta yi dan kana ka sayo atamfar kai za ka sayo yadin kai za ka sayo shaddar kai za ka sayo lace din sai ta yi kaya waɗanda suke na mutunci babu laifi ta yi kayan ado dan rukuni ne na ya mace dole sai da ado amma lokacin da za ta fita sai ta sanya hijabi in ta je gidan da za ta je unguwa ta linke hijabi ta ajiye ta yi ta adanta a ciki amma ta fito kan titi kamar da za ta je zaben sarauniyar kyau tana nuna ado wannan haramun ne kuma tana cikin la'antar ubangiji duk wanda ta yi wannan ta tabbatar tana cikin la'antar ubangiji tun daga lokacin da ta fita har ta koma gidansu na haka ya kamata a yi hattara an yi malam tambaya makamanci wannan mai shi na so a yi yan uwa mata da wasu game da suke wulakanta hijabi sun da mun da hijabi mun ayi da za a ɗauko shi a jefa shi a kafaɗa hannayensu a waje sannan har yanzu tana so a yi magana a kan irin mata da suke ta da ake tsara da kanta ko ba yana nuna koyinsa wannan mutane mutane da yawa suke yin tarayya kan shi irin wannan skirt din na farko dai iyaye na biyu ita yarinya da ta sanya to wanda ya fi kowa barna a ciki wallazi ta wallaki hu telan da ya dinka wallazi ta wallaki hu kenan shi ya fi kowa laifi idan an tashi gobe kiyama idan shi ya bude kofar shaidan dan yanzu da wanda ya sai da giya da wanda ya dakon giya da wanda ya sha giya da wanda ya dafa giya <laughs> waye wanda ba lanan ne wa ciki akwai ah, to wata ta yi tsiraici wani kuma shi ne ya dinka tufafin aji a yi tsiraicin shi ya kawo yayin ma wa ya fi shi barna dan Allah shi ne wallahi ta wallahi barahu da haka idan an zo an ci za'a irin wannan dinkin karka yadda da haka tailolin mata ina zai idan ba su yi hankali ba a cikin wannan zamanin da muke ciki suna daga cikin waɗanda za su yi hawa hala gobe a kiyama in ba sun tubo ba kuma abin da ya fi eh kwarai da gaske yana daga cikin ai aikin barnan don saboda kayan da ake wanda za su bi jiki kai ka san babu yanda za a yi a auna wannan din in ba ya daura tape din akan jikinta ba ya daura tape din ya bi ta kirjinta ya bi ta kwankwasanta ya bi ta jikinta cinya ta ko ina haka zai rika auna tape din a jikinta wani zai minti goma yana auna ta in yana da alwala kafin ya gama auna ta alwalarsa ta kare na tabbatar kafin ya gama auna ta alwalarsa ta kare to wannan wanda irin awo ne kenan wannan saba ubangiji ne bai halatta ba bai halatta ba ana yi yawan zama da mutane a kan hukuncin yayin da dauka yayin da ta musulun da yi ta musu musguna mata yaya zan yi ta dauki wannan yarinya da zauna a gabana in kin samu damar dauka ta ki ɗauke ta mana ki ajiye ta a gidanki ko iyayen ba su sani ba dan ki sita addinin ta ki kula da ita in kin yi haka kina da lada mai yawa ki ba ta ilimi ki ba ta tarbiyya irin waɗanda suke ɗaukar irin wannan babban abin da ya kamata su lura da shi bayan sun ɗauke su ba su ilimi kar su ɗauke su kuma kawai su ribace su wajen yi musu aiki kadai a gida a lalle su ba su ilimi babu laifi su taya ku ayyukan gida amma kuma ku ba su ilimi da idan ba ku ba su ilimi ba kun ci amanar su ya kamata mu gane wannan amma da ya halatta mace ta juya wa mijinta baya idan ya kira ta shekara idan mijin yana wani kamar su ko kuma bai yi alwali ba kuma abin da ya hadda ba'a wanda ke kina wallahi gaskiyar su akwai akwai mazarin da suke haka kaga wannan ba sabo bane ba wato kwatar haƙƙi kenan wannan wani dan karamin demonstration ne dan kwatar haƙƙi babu laifi ta ce ba wai na bane dan baka yi wanka bane to amma abinda wani mai hikima ke cewa idan za ka iya cin nasara ta hanyar ruwan sanyi to kaka ce sai ka ci nasara ta hanyar rigima yanzu wannan rigima ce kika nema akwai kuma hanyar da za ki bi ki ci nasara ta hanyar ruwan sanyi ya za ki ci nasara ta hanyar ruwan sanyi idan lokacin sanyi ne a wannan lokacin ki dumama ruwan ki tun kafin ya zo yana zuwa kika tare shi bawan Allah wallahi ka gaji dama na dan maka ruwa za ka yi wanka kika kama shi kika shirya masa riga kika ajiye masa kuka tafi ko in zo in tuɗa ka wallahi ka gaje baban sadiqa abin <laughs> to baban sadiqa dai ina jin dole ya bai wanka kin ga nan gurin ba tare da kin daga takobi ba baban sadiqa dole ya wanka kar kuma in je in biji kwano ko akwai baban sadiqa ne ina jin wannan za ki ci nasara ta wannan hanyar wallahi mata kuna da makamai da dama amma wani lokaci shaidan ne yake hana ku amfani da su ba wanda yake da ragwanci irin mace ba ko mai karfi irin mace haka wani mai hikima yake cewa yake cewa ba mai karfi irin mace ba rago irin mace yace in za a hada kwanji da kwanji ragwaje ne amma in suka yi ado suka ci damara irin tasu suka kalle ka suka canje garin ido to kuma sai daga kai mai karfi din gaba daya makaman <laughs> ka da sun zube damar da ka ta gaba daya to amma ku ne yin amfani da wannan damar da haka matukar za ki iya cin nasara ta hanyar lumana ba sai kin ci nasara ta hanyar fada ba amma ina fada muku a hakikalin gaskiya da yawa daga cikin mazaje wallahi tallahi kazamai ne kazamai na karshe don mutumin da zai je ya kwanta a ɗakin matarsa lokacin da zai barci bai wanka ba wannan kazami ne na karshe fa duk namijin arziki lokacin da aka ce bayan isha'i ya ya shiga gida farkon abin da ya fara yi wanka wani kafin ya ci abinci wani bayan ya ci abinci ya yi wanka ya ɗauki man goge haƙora ya goge haƙoransa ya shafa mai ya shafa turare ya cire wannan kayan jikin nasa ya sa kayan bacci kuma kayan baccin da zai sa duk lokacin da ya kwana biyu ko kwana uku yana sawa to kuma sun yi da tikina ba wai sai kaga annakiya a nan gurin ba kamar tubufan mai tsire ba haka ake ba ba sai kaga annakiya ba kwana biyu uku sun riga sun canza sai ka sa waɗansu ya kamata kayan barcin ka biyu uku biyu uku hudu biyar ko ma sun faka gwargwadon wadatar ka kana wankewa kana sanya turare kuma kullum ma ba turare iri ɗaya ba yau ka sa wannan ta ji kanshi daban gobe wancan daban jibi wancan daban sai ka rinka jin kamar wani ne daban kuma kai din duk iri ɗaya ne duk kai ɗaya ne to amma har kai ka zo wanda kai haka baka yi abin ba ga gashin hamata ga baka yi wanka ba ga gashin ka taje kanka baga gemu baka taje baka bar burushi kawai ka tafi haka wani karkuji da kai to ya za a zauna lafiya da kai wannan ba daidai bane ba wallahi tallahi manzo Allah ba haka yake ba kuma duk sahabban manzo Allah ba haka suke ba sun fi kowa iya ado sun fi kowa wai mun sai mai kazanta sai mu dauka wai kazantar kuma wai ta kawata da tsoron Allah har ma idan mutum ya ado sai ce wai yayi ado wai na yayi ado na je wani waje aka ce wai kaga ya ado kawar ba malami ba nace Allah ya isa wato su malami ma ba sa ado kun dauki addinin ma kazanta <laughs> wato kun dauki addinin gargajiya wannan su suke cutar ma da musulunci a kasa gane musulunci ba wanda ya fi manzan Allah tsafta manzan Allah akan gane yaro a Madina in manzan Allah ya dafa kansa sai ji wannan yaron yayi ne yana kanshi a cikin garin Madina saboda ba abinda manzan Allah ya fi su irin turare manzan Allah in zai yi baki tufafin karban baki ma daban tufafin karban baki wani sahabi ya ce na zo cikin masallaci lokacin da waɗansu ƙabilun laraba suka zo shugabanninsu da abubakar da umar da manzan allah ya ce na gansa a cikin wani tufafi da ban taɓa ganin irin tufafin ba a rannan sai a rannan kowa cikin kwalliya ma'ana wai mun kuma suna ɗauka cewa wai ƙazanta ma kamar wani rukuni ne na addini to ya zami da fihi rijalun yuhibbuna an yi taharu inna allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirina wa thiyabaka fatahhir Allah sa mu gani Allah ya bata malam an yi da barin mace ta yi tafiya ita da direba ba ba tare da ta ba mai tambayar na cewa to misali tana wata makaranta ko haya institution kamar jami'a da sauransu sai aka tura waya a yawa a mata wani ya ɗauko ta a mota ga sunan ya rage mata hanya ko sai da izinin miji da wannan harka ta zuwa an ko miji ya yi izini ma bai halitta. ba ta da shi wancan dole ko muharrami ko miji ai matsalar fatala da girma ba? wato rayuwar ta mu ce mun ɗauke ta da nesa sosai da sosai da addini mukan yi sallah ko shakka babu da azumi da zumunci da ragon suna da sadakar uku da waɗansu abubuwa wannan duk muna yi waɗansu ababai da wanda suka halatta da wanda su halatta ba amma yadda muke tsara zamantakewa zamantakewa tana buƙatan gyara zamantakewa tana buƙatan gyara sosai da sosai ba da hanya wannan bai ya rage mata hanya wannan bai halatta ba muharramanta ne ba muharramanta ba ne da haka bai halatta ba za su yi hira za ta yi masa dariya zai mata dariya zai iya sha'awar ta shi ba mala'ika bane ba ita ba mala'ikiya bace ba amanan da yake yanayi ne na abin da ya shafi mata musulmai kuma ya ɗan ko aure yar uwa tana cewa yaya matsayin iyayen da aka kai musu sadaki su suka ce ya yi kaɗan amayar eh suna da dama su ce sadaki ya yi kaɗan ko a ƙara ku suna da dama don sun yi haka ba su yi laifi ba sai dai kawai abin da za a tunatar da su don ya zama musamman nawa ne aka ba su muka sani ɗari biyar aka gama ko ɗari bakwai ko dubu ɗaya ko dubu biyu ba sani ba amma dai duk da shi sadaki ba a yi masa iyaka ba ta fuskar yawa manzon Allah ya nuna cikin hadisi ingantacce ya ce auren da ya fi albarka shine wanda sadakinsa ya fi zama takaitacce wato wanda ba a wahala ba da yawa auren wannan shi ya fi albarka ba a san miji ya wahala da yawa shi kuma wahala ya danganci halin mijin wani sai ya kashe dubu hamsin bai wahala ba wani ya kashe dubu ɗari bai wahala ba wani kuma dubu goma ma ya wahala wani kuma dubu ashirin ne bai wahala ba wannan wahalar abu ne da ba yadda da wani geji sananne akan kalli samun shi wanda yake mai aure din wato za mu ga tattalin arzikinsa shi mai aure din sai mu ga menene abin da ba mu wahalar da shi ba sai mu ɗora masa to wannan auren ya fi albarka Allah ya gabata malam tambaya da ƙarshe saboda lokaci a shin da gaske ne mutumin da yake tafiya da iyalinsa baya kasar a da yake a ba da gaske ba ne ba idan iyalinsa na zaune ne a gari kamar yanzu a ce misali ina ina da mace tana zaune a nan garin permanently a nan garin take zaune dindindin sai na zo nan garin ba zan yi kasar ba ina da mace a maiduguri tana zaune dindindin sai na je maiduguri ba zan yi kasar ba amma an gayyace ni lacca nan garin sai na zo nan garin da matata ni da ita duk kasar zamu na je maiduguri azumin ramadana ni da matata ni da ita duk kasar mu ta yi har mu dawo ina fata an fahimta kai da ita duk matafiya ne amma kuna zaune a garin ko ita tana zaune a garin kai ka je ka dawo kaga wato ainihin idan ka je ka zama dan gari dan matarka tana zaune a gari wannan shi ne ake nufi idan ita ta na idan ita mata ta zo inda nake kamar misali ni ina zaune a Kano ina da ta tana zaune a damaturu permanently sai ta je Kano waje na za ta je ta dawo to tunda ni mazaunin Kano ne idan ta je ta gurin ai ma gida ne saboda haka ita ma ba za ta yi kasar ba za ta cika sallah ne yadda ni ma idan na zo nan gida ne magana cewa kasar kwana uku ne ko kwana hudu ne haka waɗansu malamai suka faɗa amma manzon Allah ya zauna a makka ya yi kwana goma sha takwas yana ƙasar ya je tabuka ya yi kwana goma sha takwas ko wajen ashirin ma yana ƙasar da haka dan ka yi kwana goma kana ƙasar baka yi laifi ba a ita manzon Allah ya yi haka Allah ya bata malam daga ƙarshe akwai a masu bukatan addu'o'i na alheri akwai wadda take nema a yi mata addu'a ba ta da lafiya Allah ya ba ta lafiya akwai masu neman aure a yi musu addu'a Allah ya ba su mata da mazaje na gari akwai kuma masu bukatu na alheri a roƙa musu ubangiji Allah ya kammala musu ko mana gaba ɗaya albarkacin wannan wata na Ramadana sannan mun addu'ar muna ba wa waɗanda ba mu karanta tambayoyin saƙon ba cewa an ware rana ya ce wa haji da zama rana ta musamman don an da tambayoyi akwai malamai da za su zo wannan insha Allah a mako mai zuwa ne wanda ya ma'amin a shugabance mu da addu'a. to dukkan wanda suke da buƙatu na alkhairi ubangiji ta Allah biya mana bukatun mu gaba daya mazan mu da matan mu masu neman aure cikin mata Allah ya arzuta su da mazaje na gari cikin maza Allah ya arzuta su da mataye na gari kuma malamai waɗanda suke kokarin karantar da mutane addinin musulunci Allah ba su kwarin gwiwa ya albarkaci gidajensu masu taimaka addinin musulunci ko da dukiyarsu ko da ikon su ubangiji ta Allah ya taimake su ربنا لك توكلنا واليك نبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر ربنا انك انت العزيز الحكيم وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قالوا هاي من نظرتا لا غفنا بيوم عباده سنكم حافظ ذات من الغيب سنة أسأل جيبي وأنا وجل أسأل جيبي كو أسأل سري ما لم يكن لماذا فسر إيجي وبنتم على من تكفسر سري سوى ومن ما نزل idan miji baya nan suna tsare masa kansu kuma suna tsare masa dukiya ba ta yadda dukiyar mijinta ta salwanta ba ta wulakanta abinci ba ta daukan kudinsa ba ta saje aljihunsa ba ta daukan wani abu da ta ba da izininsa ba sannan kuma za ta kare kanta ba za ta yi magana da kowa ba magana ta kwarkwasa ko ta sallata kai ba za ta yadda wani ya mata murmushi ta mayar da martanin murmushin da aka yi mata in za ta yi magana magana za ta yi ta gaske ba magana da ke nuna tana sha'awar wanda take magana da shi ba don tana son ta tsare mijinta to wannan shine hasiba kullal ghaibi masu kiyaye asirin miji lokacin da ba nan su tsare kansu su tsare dukiyarsa waɗansu malamai suka cewa hasiba kullal ghaibi na nufin waɗanda suke tsarewa miji asirinsa da suka sani akwai wani abu na ayyuka wanda mutum za ta iya sani game da mijinta yawar mace ba ki ba ma take da tana ba da labarin mijinta tana fallasa amma yayayyar mace ita ce wadda ba ta bayyana aibin mijinta bari ba ku ta kisa kaɗan ta shi rahul qadi ɗaya daga cikin tabi'ai har ma kowa na kuma alqadi wanda shi da alqali a Hausa saboda ya yi shekaru sittin yana alqalanci ba wai shekaru 60 ba shekarun alqalanci kadai shekaru sittin babban malamin cikin tabi'ai masalan suke rufe da sosai ya yi aure wata mace wadda sai da ya zaɓa ya darje ya aure ta tana zuwa a daren farko bayan ya abubuwa da ya kamata ya yi na tarbar matarsa ya ɗaga hannu ya kan ta suke da kasa karka gargawa sai ajiye hannunsa sai ta cigaba da inna alhamdulillah na amadu wa nasa'ihu wa rasuluhu wa na'udhu billahi min shururi a'a ya buga baki yana kallon ta shi da yake gara su da alƙalanci za a ga sai alhamdulillah yanzu a gida ya dai tsaya yake bari da ga Allah kace ni kana da kake yi da gani a wani gida na kwaki a wani ne na rayuwa daban Allah ya turo ni gidanka kai ma a wani gida ka tashi a wani kirawa ta daban muka zo muka haɗu da kai daga yau ne harfafin farko na rayuwar mu zai fara me kake so mene ne baka so zana mun abubuwan da kake so zana mun abubuwan da baka so ya zana ya faɗa kake kana da makwabta suwa kake shiri da su suwa baka shiri da su kana da yan uwa suwa kai da su shigo gidanka suwa da kai da su shigo gidanka ba kake da manufa maka take to abin da nake so da kai ne kokarin in kiyaye wannan in ya kace ni da a na ni da kai kira da ka kadu ce ita ma ta fada da lantana ne shi ma sai fara yin alhamdulillah dan sa ya lissafa mata azabai da dama wanda yake so ta zama ke zama mai kaza ke zama mai kaza duk ya zama mata da ya karshe sai ce abin da nake so da kai duk yadda na kai da zama mutum kirki ina da wata kasawa to ke zama mai bayyana alheri na da kika sani amma mai tsayi sharri na da mummunan hali na wanda jama'a ba su sani ba duk mutum a duniya yana bukatar asiri to ba wanda zai ya ya rufa maka asiri a duniya irin matarka dai duka za ta fi kowa sanin ka sama da mahaifiyar ta haife ka yanzu duk wanda yake da tabo a gaban bayansa a nan da mutum ba riga ta rufe amma matar ta san yana da tabo kuma haka ba <laughs> duk wanda yake da tabo a hana fassa ba ta fasa riga ta sani duk wanda yake da aibu a daidai wata area da ba wanda yake ganin sai matarsa in ta riga ta sani to wannan shine asiri sannan da waɗansu halaye duk matar da za ta yi suna ƙoƙarin fallasa abin da yake ɗorewa da ba wanda ya sani daga ita ta mijinta da abokanansa ko ƙarawanta ko sauran ɗan'uwanta to ko ta babu wannan ta dace ta cancanta ta zama matar aure ba da haka haka za ta nuna ɗin yana da muhimmanci daga na akwai suka ta suga ta har mace tana yawan suga idan ta yi laifi ko ta yawa miji wato ya zama ka'ida a rayuwar auratayya wani gurin ne ya ce da jeje ya ta sa hannu cewa da zai yi miki laifi ba ko da zai yi miki laifi ba wannan ba zai yi ba dole ka rubuta laifi dole ka maka laifi dole ka kasa harka dole ka kasa harka amma abin da ake bukata idan na yi laifi in gane laifi na ne in karba in kuma alƙawarin da zan kuma ba ita ma idan ta yi laifi ta gane kuskuren ta ne kasa harka ne ta karba ta ɗauka ta ba ta sake ba laifi tsakaninta da miji ko laifi tsakaninta da mahalicinta to wannan ne yawan su ba. sannan kuma Allah kalli mutum ya kasance tana hora kanta da azumi na mutumin da alhamis ko azumi guda uku a kowane wata wannan yana daga cikin siffofi na mata na gari irin wanda Allah ya ce da matan annabi in su da abin da suke masa ba zai umarce shi ya sake su ya canza masa da masu hali irin wannan a tare da hu yan sallaka kullu an yubdilahu azwajan khayran min kulli muslimatin mu'minatin qanitatin sa'idatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara na dauki wato sa'idatin saboda baya cikin annabi na ambata a baya na dauki sa'ihatin saboda baya cikin abin da na ambata a baya amma kani ta ne na ciki abu za ku koma anasta da kani ta ne sai da kun abu bukara wannan ko da zaɓin masarauta da ta zinta da lawar ba zaɓin tabbata da ta zama da zawara zan gani nuna rawa Allah ke tsaya ta kai lokacin da za ta zama da da dawa ba ta sani da lokacin da za ta rike ɗaya kuma da zawara haka Allah ke kaddaro mata ba haka mata za ta neman bari in cigaba da zama da dawa ko bari in cigaba da zama da zawara haka ne kaddara ta ke kawo mata wannan ba zaɓin ta bane ba sannan kuma siffar mace ta gari ta zanto ta iya soyayya za ku riga mai dan da za ku ta iya maza Allah ne faɗa yake ala akbarukum da kullu sa'ikum fil janna kuna son in ba ku labarin mafiya alherin matan ku da ke cikin aljanna sahabbai suka ce eh yake kullu wujudin walid dukkan wata wujud gana wajen iya soyayya sannan walid mai haihuwa إذا غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتهل بغلف حتى ترضى idan ta ga mijinta ya yi fushi ta fuka ta shi za ta ce ga hannuna na ɗaura cikin hannunka wallahi ba zan yi tozali da bacci ba har sai ka zan yi daga fushinka har sai ka yadda har sai ka yafe ni ba zan yi bacci ba har sai ka yafe ni maza Allah ce wannan mace ce na mutum iya soyayya takan yi bugun laifinta da kasawarta takan nemi mijinta kuma ya ce mata in ta masa ba daidai ba idan ka wannan da cikin sufar mace ta gani amma ta zama haihuwa wannan kuma da yana daga cikin manufofin aure a haihu din kuma maza Allah ce ta zama bin فإني مكافل بكم الأمم يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم ku aure mata wanda suka haihuwa ko waɗanda suke son ku don ina son in yi takarar yawan al'umma da ku a ranar tashin kiyama ya za ka gane mace tana haihuwa in ka kalli dangin ki mahaifiyarta ko yarta ko kanwarta sai ga zuriyar gidanki zuriyar ce ta irin haihuwa amma ita kan tunda ba ta taɓa haihuwa a gaban ka ya ba gane ba in ce gaba da ta kila ta taɓa haihuwa sai ta gani amma da za ka izinin haihuwa ce sai in ne ta kalli dangin gidanki daga nan za ka ɗauka cewa ita ma haka ake tsammanin ta zama من قال فلسل يقول أتكي منها بيس بدل يتي عليكم بسوائد النساء فإنهم أطول أقواهم وأنفق أرحاما وأثقل أقبالا إن كنت أسمي ما قولي كل مكان ما تاوت إلا بسرهم أوليوا فإنهم, فإنهم أطول أقواهم باكيس يا فقلت يا فقلت وأنفق أرحاما ما هو فاسي تاسي ما ردي لتك إجاويري وأثقل أقبالا فنفق من يجيكي haka ne Allah ba ka gori yayi kabbara har ka kuma ko sai ka tayi ba duniya ne ba haka hadisi ke nawa annan gurin wannan hadisi gaurawa ba za su yi su hadisin ba za su ce abinda malam ke nufi kashe mana kasuwa ba haka bane ba manzo Allah ya faɗi wannan hadisi ba inda muka iya cewa faɗe haka amma kuna da gaurawa kuna da hadisin jabir hadisin jabir kuma cikin bukhari yake jabir dan abdullahi ya aure manzo Allah tambaye shi a dukkan an ba بدي أكو بغيرة يكي سيدة ما أقول a من ثم قال لك هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك إما ما بدي أكو أورا كي متى وفاة متى وفاة كي متى داريات متى داريات sai jabir dan abdullahi yace mahaifina ya rasu ya bar ni kanni guda da ko bakwai sai ni ji tsoron in karo wata in ƙara ko na wahala dai idan kaga ka aure budurwa ka hada su da ɗan mata guda bakwai da aka bar maka ta ƙara kanta ne nan da ba za ta taimaka ba ita ma kanta tana buƙatar gyara to za ta gyara ɗan ta ga kuma ta aminta ne kila sun girme ita da haka sun yi nemo ba zai rawar